Tashar 'yan Kaduna dole cewa miji iya aiba ba. madalla masu kalma tashar 'yanci ta Liberty TV barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na manufa a shirin manufa kamar yadda aka sani shiri ne da kan baiwa 'yan siyasa wato dama da su fito su bayyana wa jama'a da suke so su shugabanta wato irin tsare-tsare da manufofin da suke da su idan allah ya ba su nasara sun sami ɗarewa karagar mulki waɗanda suke rike da madafin ikon kuma suna da buƙatar ƙara maimaitawa su gaya wa jama'a irin a tsare-tsaren da suka yi na ganin sun ci gaba da kwankwaɗa musu wato abin da ake cewa wato roman demokradiyya a hausance a to kamar yadda aka sani shirin kan gayyato baki daga fannoni ko bagarori daban-daban kama daga abin da shafi gwamnoni zuwa sanatoci da 'yan majalisar wakilai da ma da 'yan majalisar dokoki na jihohi da sauran masu rike da madafan iko to a wannan shirin a wannan rana kuma muna tare ne da wato gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar Kama da aka sani shine gwamnan jihar bauchi a yanzu haka da ke rike da madafin iko a kusan sama da shekaru uku da rabi kenan a kan karagar mulki a to za mu tattauna da shi inda zai gaya mana wato inda aka kwana a irin kokarin da gwamnati ke yi na ganin ta ciyar da jihar bauchi gaba da kuma inganta rayuwar jama'ar jihar a yanzu ma da yake ya sami damar tsayawa takara karo na biyu kuma shi ne ke rike da tikitin takarar zai gaya mana irin abubuwan da ya tsatsara da kuma waɗanda yake so ya ci gaba da su domin ganin wato ya ci gaba da ciyar da jihar ta bauchi a gaba mai girma gwamna barka da kasance da mu a cikin shirin barka ne to mukan al'adar mukan so mu dan ji kaɗan daga cikin tarihinka daga bakinka za mu ka dama kaɗan gaya mana kaɗan daga tarihinka a gurguje to alhamdulillah ni dai ga wanda ka faɗa sunana muhammad abdullahi abubakar an haife ni ne a garin gombe shekarar dubu biyu da a dubu alif ɗari tara da hamsin shida na kuma fara karatu a makarantar primary ta ndu na ƙarfi kuma shiga makarantar government secondary school a lokaci da misali ta zama government college yanzu kuma ana ta rumfa college a kano daga rumfa college na tafi jami'ar ah, ahmadu bello inda na yi karatun share fage wanda mu ne karo na farko na karatun share fage na shekara daya kafin mu shekara biyu ake yi hmm. muka je a shekarar 1974 muka yi shekara daya a shekarar 1975 ko muka shiga karatun digiri wanda na yi a fannin shari'a a nan jami'ar ahmadu bello na gama a shekarar 1978 inda na tafi makarantar koyon aikin shari'a da ke lagos wato Nigerian Law School daga bisani na tafi aikin bauta a ƙasa a garin Port Harcourt da ke jihar Rivers na yi aikin koyarwa na kwalejin fasaha da uh, kimiyya na garin Port wanda yanzu uh, ya zama shi ne jami'ar fasaha da kimiyya na wannan jihar daga bisani na dawo gida jihar Bauchi ci gaba da aiki shekarar 1981 na koma na bar ma'aikatar shari'a ta jihar bauchi na koma majalisar dokoki inda ni ne na shugabanci sashen tsara dokoki na wannan majalisa din har ya zuwa shekarar 1983 inda aka samu canjin mulki soja suka shigo na koma ma'aikatar shari'a daga bisani aka tura ni gandun dajin yankari wanda na yi rike matsayin babban sakatare na wani kamfani da ke kula da wannan dajin ko mai ba shawara ta fannin a shari'a na yi na shekara biyu a shekarar 1986 na koma ma'aikatar shari'a daga bisani na rike matsayi da dama a rarrun na kai matsayin daraktan shari'u wato dpp director of public prosecutions da turanci eh, daga nan ne kuma a nada ne kwamishinan shari'a a ƙarƙashin gwamnatin soja ta general abuwali daga bisani bayan an miƙa mulki wa farahula ita kuma gwamnatin farahula ta sake nada a matsayin kwamishinan shari'a bayan na koma aiki na lauya bayan gwamnatin ta shuɗe a shekarar 1993 ana koma na aiki na lauya mai zaman kansa a shekarar 1900 da da bakwai sai kuma gwamnatin tarayya ta nada ni a matsayin kwamishinan zaɓe wanda na yi aiki a jihar kogi jihar delta jihar plateau shekarar 2003 kuma na samu ɗaukaka a wannan aiki na zama babban kwamishina na ƙasa wato national commissioner a wannan ma'aikata wanda ni ne ke rike da sashen shari'a kuma na lura da jihohi guda uku jihar jigawa jihar yobe da jihar borno bayan wannan <clears throat> na sake komawa na yi ritaya shekarar 2008 na nan na koma aiki na lauya ja na ci gaba da da aiki na har ya zuwa shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya inda na je na gwada neman dan majalisar dattawa mai wakiltar bauchi ta kudu A ne na sa'a ba na sake koma aiki na na lauya ban sake tuntubar siyasa ba sai shekarar dubu biyu da goma sha uku nan ma eh, mutane suka zuwa ka jani na koma ne shiga hidimar siyasa a shekarar dubu biyu da goma sha hudu na shiga jam'iyyar apc eh, na kuma nemi tsayawa a matsayin gwamna wanda cikin allah cikin ikon sai ba ni nasara na zama dan takarar jam'iyyar apc a shekarar dubu biyu da goma sha biyar aka kuma zo zaɓe na ƙasa inda allah ba ni nasara aka to mun ji tarihin ka tiriyan tiriyan kuma kamar da ka bazayyana masu kallon mu lallai sun tabbatar da ka samu gogewa a fannoni daban-daban a gani irin mukamai da dama da karke kafin a zaɓe ka gwamna a shekara ta 2015 na san ka yi alkawura ga jama'ar jihar bauchi waɗanda kake tunani idan allah ya baka nasara wato za ka yi kokari domin ganin ka cimma waɗannan ka'ida waɗannan alkawura da kai zuwa yanzu ina ka kwana kan irin waɗannan alkawura da kai jama'a bauchi Um, bangaren aiwatarwa kenan alhamdulillah uh, hakika na yi dama amma a cikin alkawuran mafi mahimmanci shine na yi wa al'ummar jihar bauchi alkawarin cewa zan kokarin fidda jihar bauchi daga kangin da na same ta ciki kangi ko na sami jihar bauchi a ciki shine kafin shekarar 2015 kusan dukkan wani wanda ya san jihar bauchi zai fahimci cewa jihar bauchi ba tsayawa ciptai ba ta ma fara koma baya babban alama na koma baya shine idan mutum ya la'akari da jihar gombe wanda jihar bauchi ta haifar da ita idan ka je jihar gombe sai ka ga cikin ɗan lokaci kalilan jihar gombe har ta zo ta tadda jihar bauchi ta kere wa jihar bauchi wannan abu ne mai takaici wa mu 'yan asalin jihar Bauchi da kamar ni kusan in ce na girma tare da jihata ne saboda jihata tana shekara biyu kacal na gama makaranta na gama jami'a na kuma fara aiki da ita an kirkiro jihar Bauchi a shekarar 1976 ni kuma na gama jami'a a shekarar 1978 na gama aiki shekara biyu bayan an kirkiro jihar dalilin haka ne kusan ce dukkan wani abu na ci gaba da ya faru a jihar bauchi da ni aka yi kuma sai katsam gashi mun zo mun lura cewa jihar tana koma baya dalilin haka ne yasa na tsinduma cikin harkar siyasa don kokarin fidda jihar bauchi da wannan kangi zuwa yanzu alhamdulillah tun farin farko ah, da muka karɓi ragaman mulki kafin mu karɓi ragaman mulki ma ah, shugabannin kodago sun riga sun kira yajin aiki a jihar bauchi mu ne muka roƙi yan kodago ɗin cewa su yi haƙuri su koma aiki saboda mu samu mu karɓi daga gwamnati mun karɓi daga gwamnati mun musu alkawari cewa za mu dubi matsalolin su kuma Allah cikin sa abin da ya faru kenan muna karɓar ragaman mulki cikin albashin wata hudu da suke bi ah, ba a yi sati guda ba na fara biyan na wata guda daga bisani eh, na biya sauran albashi da ake biya eh, daga zuwa yanzu harkar albashi a jihar bauchi shekara biyu yanzu da suka wuce ba a taɗin albashi sai dai a yi taɗin eh, yaushe ne aka biya albashi misali wannan wata da muke ciki na disamba kowa ya san wata ne wanda al'ummar krista sukan yi bukukuwan kirsimati bukukuwan kirsimeti kuma ranar kirsimeti ranar 25 ne ga wata Yan ah, har za a tafi bisa tsari watakila wannan ranar ne ma za a yi kokarin fara shirye-shiryen biyan albashi amma na tabbatar maka cewa kiristocin jihar bauchi da ma dukkan wani mai karɓa albashi ya yi kirsimeti da albashinsa a hannunsa saboda ah, eh, eh, harkar albashi a manta ne na duk da cewa wasu daga cikin yan adawa suna ganin cewa sauyin da aka samu kila bai rasa nasaba da ganin cewa an fara tunkarar shekarar zaɓe akwai korafi da ake na cewa misali biyan albashi na ma'aikata a jihar bauchi ya zama wani kalubale inda wani lokaci akan biya ma'aikatan ko da rabin albashi ko wani bangare na albashinsu ba tare kuma da an gaya musu ko menene dalilin yanke albashin ba akwai bangaren yan fansho da su ma aka ce suna ta korafi cewa an yi watanni ba a biya su ba sai yanzu da ake shirin shiga zaɓe ya gaskiya wannan al'amari babu gaskiya ko misalin zaɓata a hakikanin gaskiya jihar bauchi albashin da jihar bauchi take biya ya ɗara abin da ake kira minimum wage eh, na tarayya eh, hmm. mafi karancin albashi na tarayyar najeriya naira dubu goma sha takwas ne jihar bauchi naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar take biya kuma tun da muka karɓi ragaman mulki ba a taɓa rage ko aminin toka a cikin wannan kuma a pension ma haka ran da duk aka biya albashi za a biya pension saboda haka babu mahaluki da yake bin bashin albashi ko pension a jihar bauchi a yanzu kamar yadda na ce maka yau ran 27 ne ga watan disamba dukkan wani ma'aikacin jihar bauchi da wanda ya ritaya ya karɓi albashinsa da pension ɗinsa dan bangaren albashi da kyautatawa ma'aikata game da alkawura da suka shafi ila ci gaban jiha ta bangaren ila aikin gona ko bangaren gina hanyoyi da inganta bangaren ilimi wani mataki aka kai a wannan bangare bari mu fara da ilimi a lokacin da man karɓi ragaman mulki nasarar da ake samu a jarabawoyi guda biyu da ake wanda suka fi karanci wanda su ne ginshiki wato jarabawa yadda ne waɗanda suke cin wannan jarabawa 'yan jihar bauchi hmm. kashi uku ne da dubu biyar cikin ɗari a shekarar dubu biyu da goma sha biyar shekarar da ta shuɗe hmm. shekarar dubu biyu da goma sha bakwai mun ɗaga mun kai wannan kashi ashirin da bakwai da dubu takwas wannan ita ce babbar shaida hmm. cewa abin da muke yi a fannin ilimi kwalliyar tana biyan kuɗin sabulu kamar wanda irin abubuwa ake domin can aka yi ko kuma aka tsara domin canza wannan hali da ake ciki akwai abin da ake kira a turanci learning environment wato eh, wuraren da ake karkaratu su suna taka rawa hmm. wajen iya koyon ilimi da yara suke yi. tun farko da muka zo abin da muka fara tun tunkara kenan makarantu duk da rufin su ya daga makarantun da ba su da kujerun zama da komai da muka yi eh, magance wannan bayan haka sai muka yi wani abin da ba taɓa yi ba ka san duka gwamnatocin da suka shuɗe in sun zo abin da suke yi ne in suka yi wa'annan gyara gyara sai su ɗauka sun gyara fannin ilimi ba a taɓa rayuwar shi malami mai ba da wannan abin nan kuma abin da mu muka kenan sai muka in eh, eh, lura akwai jihohi a najeriya waɗanda koran malamai masu kai amma mu da muka zo abin da muka yi sai muka yi nazarin abin sai muka ce to maimakon mu ce za mu kori malaman nan eh, mun zaɓa a cikinsu waɗanda ana iya sake musu bita su koyi sababbin dabaru na koyarwa na zamani sai muka tura mutum hamsin a cikinsu malamai muka zaɓa wanda suka fi kwazo muka turo su nuna suka zo nti aka musu horo aka koya musu hanyoyin da su ma za su horar da waɗansu wato train trainer yawwa muka dawo da su bauchi aka rika ɗiban malamai hmm. daki-daki ana sake musu bita kan wannan abin hmm. ya taimaka gaya shi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka samu wannan bambanci hmm. nasarorin da ake samu a sakamakon jarabawa in ka tafi ta fannin kiwon lafiya kiwon lafiya a lokacin da muka zo abin sai dai addu'a hmm. amma tun farin farko kasafin kudinmu a najeriya a yanzu mu ne jihar da tun da aka karbi mulki gwamnatin apc muke ba da kaso da ya fi tsoka a kasafin wannan sashe na kiwon lafiya ah, akwai wani taro da aka yi a shekarar ɗaya a abuja a inda aka nemi dukkan jihohi su ba da akalla kashi goma sha biyar cikin ɗari na kasafin kudinsu wannan fanni na kiwon lafiya domin tun da muka hau muna ba da sama da kashi goma sha shida cikin ɗari wa wannan sashe mun gina ƙananan asibitoci ah, guda goma sha tara sababbi da gidajen ma'aikata da kayan aiki eh, hanyar samun ruwa eh, da hanyar eh, ba haya you matsuguni a duka wa'annan wurare din hmm. wanda wannan ya taimaka gaya wajen shiga shirin nan da gwamnatin tarayya take yi na tabbatar da an hmm. samu karamin asibiti guda daya hmm. mai kyau a kowace gunduma uh, da ke uh, jihohin najeriya uh, kuma dukkan wani yarjejeniya da aka shiga da kafofi na kasashen waje masu ba da agaji wa jihohin najeriya dukkan mm. wanda muka zo muka tatta an shiga mm. mun tsaya gaya akwai wasu ma mun zo mun samu a lokacin ana bin jihar bauchi bashi misali akwai wani shiri da ake yi tsakanin jihar bauchi da Aliko Dangote Foundation da hmm. Bill Gates Bill and Melinda Gates Foundation wanda a lokacin da muka zo Aliko Dangote ya daina ma ba da nasu ce shi tun da jiha yake taimakawa ita jiha ba za ta iya biyan nata ba nisa zai biya nasa to daga lokacin da muka zuwa yanzu wannan ya zama tarihi eh, karan farko muka ba da miliyan biyu da da tara wanda muka samu bashi muka biya a wannan asusu daga wannan lokaci zuwa yanzu kuma koyaushe eh, muna biyan wannan eh, abubuwa da suna mu a wannan hmm. eh, in ka koma ta fannin aikin gona aikin gona yana cikin ginshiki hmm. hanya ce wacce za mu iya ɗauke mafi yawan matasanmu da titina su samu abin yi hmm. kuma hanya ce wanda tilas ne gare mu mu inganta ta ba don kuma saboda kashi tamanin Eh, zuwa kashi 85 cikin 100 na dukkan 'yan asalin jihar manoma ne saboda haka mun faru wani shiri na inganta wa su waɗannan ƙananan manoma hanyoyi na yin wannan noma wanda tun da mun zo mun tadda su ne suna yin noman nan ta hanyar da suka gada tun kakanni to ɗaya daga cikin abubuwan da muka kawo tun eh, zuwa mu shine mun shiga yarjejeniya da wani kamfani da ake kira ocp africa kamfanin ƙasar morocco ne wanda shi ne uh, kamfanin da kowa yin uh, takin zamani uh, a duniya wannan kamfani ya shigo da wani sabon shiri na zuwa gonar kowane mutum a ɗau ƙasar gonan gwada mishi ita don a nuna masa wani irin taki ya kamata ya amfani da shi to madalla masu kallon mu kamar yadda kuka ji muna tare da gwamnan jihar Bauchi wato barista Muhammad Abdullahi Abubakar kuma tare da shi a cikin shirin nan na manufa inda yake bayyana mana filla-filla wato irin matakai da gwamnatinsa ta dauka na ganin tace da jihar gaba akwai bukatar mu je hutu na rabin lokaci idan mun dawo zamu mu dora daga inda muka tsaya a cigaba da kasancewa da tashar yan kaduna dole cewa mu iya aiwa madalla mu da sake saduwa da kuwa cikin shirin na manufa a kamar da kuka ji a yau muna tattaunawa da wato gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar tare da shi muna yin waiwaye na irin wato tafiyar gwamnatinsa da kuma irin kokarinta na ganin ta da rayuwar jama'ar jihar gaba kamar mu jira mu hutun wato mai girma gwamna yana bayyana mana ne filla-filla wato irin matakan da suka dauka na ganin sun inganta bangarorin ilimi da kiwon lafiya da ma aikin gona da yake wato jihar bauchi tana daga cikin jihohi da suke da albarkatun aikin gona wato tana cikin jihohi da suke da albarkar noma kuma gwamnatin ta ce ya ce tana yin dukkan mai yiwa na ganin ta amfana ko ta yi amfani da wannan bangare wajen samarwa matasa da ayyukan yi mai girma gwamna mun sake dawa cikin shirin bayan ga batu na aikin gona duk da cewa akwai wasu bangarori da na san cewa suna taka rawar gani a wato bangaren na aikin gona a jihar Bauchi misali jiha ce da take da albarkar kiwo kuma dalilin haka ne ma aka kamfani aka kafa kamfani na sarrafa nama domin fitar da shi kasashen ƙetare Eh, akwai batu na eh, wato kamfani ma na har hada kai eh, wato na'urori na aikin gona kamar kamfanin stiya da ake magana da sauransu cin ta kuka wani irin dabaru kuka fitar na ganin kun ci gajiyar waɗannan bangarori a ƙoƙarin ku na sauya fasali da ake tafi da aikin gona nan to alhamdulillah a ƙiƙanin gaskiya ko lokacin da muka karɓi ragaban mulki wayannan sassa hmm. mun same su ba sa aiki kamfanin staya ya daɗe da tsayawa kuma kamfanin nama na jihar bauchi yana aiki amma aikin ba wai sosai ba to abinda muka yi da muka zo kamfanin nama musamman mun inganta shi musamman saboda lokacin da aka fara shirin nan na ciyar da 'yan makaranta wato school feeding wanda federal eh, eh, government ta shigo da shi to a yanzu dai Akwai eh, babu laifi to amma shawarar da muka yanke akan kamfanin nama shine ah, mu samu masu hannu da shuni daga cikin gida ko da kasashen waje wayanda za su zo su zuba jari su inganta wannan kamfani ne ah, kuma za mu ah, a koyaushe muna tallata wannan kamfanin muna tallata shi da kamfanin nan na makiyaya da ake kira galan ranch kamfani. wanda in an yi haka mafi yawan mutane za su fi yadda da su zo su saka hannun jari ya zuwa yanzu dai muna eh, tattaunawa da kamfanoni kamar guda uku wayanda suka nuna sha'awar za su zo su karbi wannan kamfani amma abu mafi mahimmanci shine ta fannin aikin gona din hmm. kamfanin takin na jihar bauchi a lokacin da muka zo shi ma yana tsaye hmm. amma a yau yana ɗaya daga cikin kamfanonin da suke yin takin zamani wanda ya fi ko'ina kowanne inganci a najeriya nan kuma daga lokacin da muka zo zuwa yanzu aiki yake awa 24 a rana duka rana ko yaushe ana yin aiki ko mun ɗau 'ya'yan jihar bauchi matasa suna aiki a wannan kamfani kuma su wannan kamfani na marokar nake faɗa na'ura suka kawo a ɗauke a cikin mota na'ura mai kwakwalwa wanda za su tuka su tafi gonarka su ɗau ƙasar gonarka su gwada maka ita su gaya maka wani irin taki ne ya fi cancanta kai amfani da shi a gonarka wanda wannan in ya ci gaba abin da zai haifar shi ne ɗan ƙaramin manomi ba wai girman gona ba ne ke da muhimmanci dabarun noma na zamani yau su ne mm. saboda a wannan gonar taka da kake da ita hekta guda in da kana yin noman masara ka samu tan guda ana iya kai ka har ka samu fiye da tan goma ku gan ka samu eh, tan goma abinda da aka ke samu da in baya iya kai ka ma karshen shekara yanzu za ka samu abinda zai kai ka karshen shekara har ka samu abinda za ka dauka ka sayar yau na to wani bangare da ke eh, da tasiri wato jihar bauchi shine bangaren ma'adinai hmm. ah, na san cewa jihar bauchi tana da dumbin ma'adinai hmm. wanda ta gwamnatin tarayya tana alfahari da irin waɗannan ma'adinai hasali ma akwai bincike da ake na ɗanyen man fetur ah, ita wannan jihar da sauransu zuwa yanzu wani irin kokari ah, gwamnatin ka ta yi misali a jihar na ganin eh, ta inganta waɗannan fannoni ko ta ci gajiyar su kamar yadda ake sare hmm. to alhamdulillah game da kokari da ake yi na gano mai a jihar bauchi wannan abu ne na gwamnatin tarayyar najeriya iyakar abin da ta gwamnatin jihar bauchi ta yi shine na kai ziyara akai akai ba don komai ba saboda haɗa ƙawance tsakanin kamfanonin da suke wannan aiki da al'ummar da take zaune a wannan wuri saboda in ba a samu zaman lafiya ba wannan aikin ma ba zai yiwu ba dalilin haka ne zuwa yanzu ba a taɓa samun wata matsala a tsakanin su wa'annan kamfanoni da al'ummar da take zaune a wannan wuri ba game da ma'adinai kuwa tun farko ita gwamnatin tarayya da ta shuɗe kafin ita ma wacce ta zo kafin ita duk ba a yi wani abu wanda zai inganta morar gajiyar wannan sashi ba musamman mutane yawanci abinda suke ɗauka shine ne ina iya zuwa in sami 'yan kasashen waje masu hannu da shuni in gaya musu cewa ina da gwal misali a jihar bauchi ah, saboda haka su zo su saka hannun jari in na yi haka ba za su taɓa zuwa su saka hannun jari su ba dole ne in samu a yi bincike ta hanya na zamani da za a tabbatar da da farko dai wannan eh, gwal ɗin da na samu mai inganci ne mm. na biyu kuma gwal ɗin nan yana nan da yawan da za a iya zuwa a saka hannun jari saboda a mori gajiyarsa to an yi waɗannan akan yi abin da a turance ake kira bankable report hmm. to abin da shi mai sa hannun jari na kasar waje yake nema hannun ka kenan eh, wato tabbatar cewa akwai yiwuwar ya samu riba idan ya shiga wannan kasuwanci yawa abin da gwamnatin hmm. tarayya ba ta yi ba da kenan hmm. sai gwamnatin tarayya ta yanzu a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari ita ce ta faru wannan abu wanda mu kuma abinda muka zo muka tadda kenan abinda da muke a jihar Bauchi kenan dalilin haka ne muka je muka samu wani kamfani na kasar waje da ake kira GET wato GET kamfanin eh, kasar check ne da hmm. mun je kasar check ba don komai ba saboda in abinda da kasar America ko Australia za su yi maka a naira goma in ka je kasar Czech watakila za ka iya samu a naira biyar saboda haka muka je wannan wuri hmm. halin yanzu abinda da suke sun turo masana sun zaga jihar bauchi mun zaɓi waɗansu daga cikin ma'adinai masu mahimmanci a ciki har da gwal da aka samu kwanan nan hmm. ah, mun sun zo sun ɗau samfur ah, sun gwaje-gwajen su hmm. amfani da na'ura a yanzu sun aiko mana abin da ake kira interim report da ah, hmm. rahoton na wucin gaji Ah, kuma ana eh, shirye-shiryen za a aiko mana babban rahoto wanda shi ne irin rahoton da na yi magana eh, a kai wanda za a iya ɗauka hmm. ruga in tafi australia mu iya samo mutanen da za su zo a saka hannun jari don a mori gajiyar wannan bayan haka bugu da ƙari akwai wani shiri da muke yi na gina abin da ake kira bayan santa bayan santa nan cibiyar jiniki ah, hmm. ta waƴannan ma'adin. amma kawai ba wai ciniki yake ba shi wannan cibiyar ciniki din kamar wata masana'anta ce hmm. eh, tana dauke da na'urori iri-iri in ka je ka toni ma'adinan ka zaka zo wannan wuri hmm. za ka kawo shi kamfanin zai karba zai gyara maka shi hmm. eh, in ya gyara maka shi kuma zai je zai saka shi inda mai son ya saya zai zo daga kasashen waje gani in ya gani kuma an riga an auna maka shi an ƙididdiga menene farashinsa wanda ya sha bamban da abin da ake yi yanzu wato kamar irin wancan ciniki da ka da ake yi yawwa da hmm. ka yanzu ake ka tono hmm. ma'adinan ka ka kunsa shi a wani dan tsimma hmm. mutumin china zai zo ku shiga gindin wata bishiya ya leka ya duba sai ce maka kaza ne watakila ma abin bai kai ɗaya bisa ɗarin wannan abin nan to abin da muke so bai sa kenan kuma bugu da ƙari eh, mu shawo kan mafi yawan wa'annan masu tonon ma'adinai ɗin wa'anda a yanzu Eh, suna zaune ne kara zube ba su eh, lasin kuma mm. suna zaune kara zube to amma an mm. ka jawo hankalinsu ka nuna musu cewa akwai abin da za ka yi ka inganta musu mm. rayuwarsu muna kyautata zaton za mu iya shawo hankalinsu har ma mu fara samun haraji daga gare su eh. na ɗanzu kai magana game da jihar gombe wacce ka ce wato irin ci gaban da ta samu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya zama kusan abin da yake ci muku tuwa kwarya a jihar wancan lokaci kuna ganin cewa ta tsere muku ɗaya daga cikin nasarorin da aka samu shine wurin wato samar da hanyoyi da faɗaɗa su a jihar ta gombe akwai waɗanda ke ganin cewa kusan tun da ah, gwamnatocin da suka shuɗe tun daga zamanin mulkin soji wato hanyoyin da aka yi musamman tagwayen hanyoyi suna nan su ne da hanyar da ake bi a jihar Bautan nan duk da irin makudan kudaden da ake cewa kun karba ah, ɗaya daga cikin yan adawa a kwanakin baya ke cewa gwamnatin ka ta karbi sama da naira biliyan ɗari biyar amma kuma ba a gani a ƙasa ba ya gaskiya wani da fata hasashe ne kawai na mutane tun farko tukuna abin da ba a la'akari da shi shine eh, a ce ga misali an karbi biliyan ɗari biyar ai ba kawai biliyan ɗari biyar ɗin kan aka ɗauko aka zo aka sarrafa shi ba idan ka ɗauko ka samu biliyan biyar a cikinsa nawa ne albashi nawa ne fenshon da za ka biya sai ka yi ƙididdigar wannan tuna kafin ka san menene ita gwamnatin har ta samu abin da mutane ba sani ba shine albashin jihar bauchi da fenshon na ƙananan hukumomi da jiha biliyan biyar ne da miliyan ɗari bakwai kuma idan ka tafi sashen ma'aikatar kuɗi na tarayyar najeriya da ke cikin na'ura mai kwakwalwa wato website hmm. za ka iya downloading abin da aka samu hmm. daga eh, watan yuni na shekarar 2015 zuwa yanzu a jihar bauchi hmm. in ka je abin da za ka yi la'akari da shi shine watannin da aka tafi har aka samu abin da ya dura wannan biliyan biyar da miliyan bakwai kalilan ne wa'annan watanni ne misali hmm. a ce na je na an tafi wannan taro da ake yi ne wata-wata a ake raba hmm. arzikin ƙasa hmm. na samo biliyan takwas ga wanda bai sani ba zai ɗauka makudan kuɗi ne amma a lokacin da ka cire biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai a ciki ɗaya na albashi da fensho abin da zai rage maka watakila biliyan biyu ne biliyan biyun nan idan ka ɗau abu biyar wanda tilas ina ne in yi su duk wata na ɗaya ciyar da 'yan makaranta da suke bode makarantun kwana dole na ne dole yaro ya ci abinci ba zai iya ci a bari wannan wata kai ci sai wata mai zuwa ba mm. na biyu eh, sashen tsaro mm. tilas ne wanda kuma alhamdulillahi daga lokacin da muka hau zuwa yanzu ko ba ka san ka san cewa ana zaune lafiya a jihar bauchi ana kuma ba da tsaro mai inganci a jihar bauchi sashen eh, yin dokoki wato majalisar dokoki tana zaman kanta ne tilas yin kudin tambata sashen shari'a yana zaman kansa ne dole da sambashi a ah, ban da ƙananan hukumomi da yake suna eh, su daban ne eh, eh, dole in yi treating ruwa kuma in yi pumping din shi dole in biya kuɗin wuta by the time ka ɗau wa'annan kawai kacan suka zama tilas eh suka zama tilas hmm. wannan ɗan raran da kake ji ka samu ka gama da shi hmm. amma duk da haka hmm. a yau ka tafi jihar bauchi dukkan mashigogin jihar bauchi za ka je ka samu ana yin wa'annan ta bayan hanyoyi an gama wasu mahar ana saka lantarki na kan hanya to ko ba a garin bauchi kawai ake yi ba ana yi a azare ana yi a bisau banda haka ƙananan hukumomi ƙaramar hukumar itas in ka ce ana yin hanya ƙaramar hukumar jama'a in ka je ana yin hanya ƙaramar hukumar turkiya in ka je ana yin hanya ƙaramar hukumar toro in ka je ana yin hanya ƙaramar hukumar tas in ka je ana yin hanya karamar hukumar gantu in ka je ana yin hanya karamar hukumar tarzo in ka ana yin hanya zan iya lasanta maka su hmm. wa'anda zahiri ne wannan hmm. kwanan nan eh, sati biyu da suka wuce eh, na karɓi bakuncin manya-manyan editocin najeriya gaba ɗaya wato guild of editors abin da na ce musu shine ni ba zan zauna da ku a wani ɗaki muku jawabi akan nasarorin da na ci ba tunda Allah ya kawo ku jihar Bauchi zan shirya muku gani ya gani ya korici mm. kuma abin da aka yi kenan suka tafi suka je suka ganar wa gidansu wayannan wa da ake aiwatarwa na da yake wannan babban kalubale ne idan aka yi la'akari da kudaden da eh, jihar take samu da kuma yadda ake kashe su gwamnatoci musamman arewacin najeriya wasu suna ganin sun yi kasa a gwiwa wajen ganin sun fada da bangaren samun kuɗin shiga saboda idan suka biya albashi kamar da ka faɗi da 'yan ayyukan nan da can kusan sukan koma su zama su runguma hannu jihar bauchi na ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskanta irin wannan kalubale ganin cewa kila babu hanyoyin samun kuɗin shigar nan sosai kuma ga ɗanban ma'aikata da 'yan fansho wani irin dabaru gwamnatin karshe gwada su na ganin ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shigan kuma wani irin nasarori ake samu alhamdulillah ya zuwa yau dai shugabannin sashen samun kuɗin shiga na biyu ne yanzu nake aiki da shi na saka guda na canza yanzu na biyu ne su tun barin farko abin da nake gaya masa shine idan ka zo karka sake karka sake ka kawo sabon haraji ka dora mutane saboda dama mutanen na akan gurbin su ne na same su babu inda za a yi ka ɗora musu haraji su iya biya amma harajin da dama yana nan ana yinsa ka inganta hanyar karɓo shi ka faɗaɗa masu biyan haraji hmm. saboda mafi yawa za ka samu cewa abin ake kira informal sector wato eh, ƙananan 'yan kasuwa ba sa cikin eh, ragar eh, karɓar haraji hmm. a jihohi hmm. na uku za ka samu cewa ba a shigowa da dabaru na zamani wato na'urori masu kwakwalwa wanda za su taimaka gaya wajen karɓar wannan haraji ne a dalilin haka mun yi amfani da wannan dama wanda sati biyu ko uku da suka wuce mun karɓi bakuncin shugabannin kafofin karɓar haraji na ƙasa baki daya a ƙarƙashin ƙungiyarsu da ake kira joint tax board wanda shi shugaban haraji na tarayya wato mr tunde fowler hmm. a jawabinsa na farko a wani abin nan ya nuna cewa a dukkan arewa maso gabacin najeriya bauchi ce take gaba wajen karbar haraji dalili ko shine a cikin wata tara daga lokacin da na naɗa sabon shugaba hmm. ya zuwa wannan lokaci mun samu ƙarin kashi 34 cikin ɗari. na kudaden shiga da muke samu na cikin gida so an samu nasarori a wannan fanni um, da yake kaɗan yi bayani kaɗan game da irin um, wato rawar da ka taka a bangaren uh, yawon bude ido musan ake magana a yankari uh, gandun daji na yankari misali uh, jihar bauchi allah albarkaci ta da wannan gandu na daji wanda zai iya samar da wato masu zuwa yawon bude ido da kasashen duniya mm. kuna da babban filin sauka tashi na jirgin sama kai maganar tsaro da aka inganta shin wani irin eh, nasarori aka samu a bangaren samun kuɗi ta bangaren yawon bude idanu misali in aka yi la'akari da wannan bangare eh, an samu nasarori amma abin bai kai inda muke so ba ah, ko babban abin da nake so mutane su yi la'akari da shi shine kasancewar jihar bauchi cikin ah, shiyar arewa maso gabacin najeriya mm. wannan shine abin da yake addabar wannan sashi na yawon shakatawa amma kuma ba ku samun hare babu hare-hare kamar da ake eh, eh, ana zaune lafiya kamar da amma har gobe manya-manyan kasashen duniya hmm. a kullum akwai abin da ake kira a turance travel advisor wato shawara da suke baiwa 'yan kasar su masu yawon shakatawa hmm. cewa akwai wuraren da bai kamata waɗanda 'yan kasar su je ba a yau har gobe arewa maso gabacin najeriya tana ciki gaba daya wani rufe kokari kuke na ganin kun canza wannan tunani tun da an samu zaman lafiya an sami ci gaba da sauransu ba irin abubuwan da ba ma yi mm. eh, misali eh, eh, ambasadan Amerika da ke najeriya yanzu mm. farkon zuwansa najeriya da ya tashi sai ya tafi bauchi a lokacin ma ni na tafi aiki a abuja mm. da ya isa bauchi sai ya samu lambata ta ta waya sai ya kira ni da ya ce min gamna ka san kowa ne ne ke kiran ka ce a ban sani ya ce ni ne a bayan ka ce to barka da zuwa ambasada sai ce ka san a inda nake na ce a ce ina garin bauchi ya ce to alhamdulillah to amma ya za a ka zo garin bauchi baka sanar da ni ba sai ce a na zo ne saboda in ganar wa idona da kaina abin da ake ciki sai na ce to me ka da sai ce a ai wuri ne wanda ana zaune lafiya mutane ko masu son baki ne da sauran abin da nake so da kai nan gaban za ka fitar da shawarar da kake ba 'yan kasar masu yawan shakatawa ka gaya musu cewa yawa abin da ka gani cewa bauturi ne za su mm. zai ce mutu zan duba gani mm. har yau bai duba ya gani ba mm. kuma duka haka suke wayannan kasashen duniya din ah, alhamdulillah ana cimma nasarori wajen yaƙi da boko haram ah, muna kyautata zaton nan gaba daɗewa ba za a cimma nasarar kau da wannan ah, abu in an kau da shi to nan ne mm. muke da dama da za mu faɗaɗa wannan sashi na yawon shakatawa. na ma ba ka yi magana akan irin nasarorin da gwamnatin ka samu a bangaren ilimi mm. ah, alƙaluman da aka fitar kwanakin baya sun ɗan tsorata mutane idan kai la'akari da wato yawan yara da aka ce suna garan ba kan titi ba tare da karatu ba musamman ah, da miliyan goma sha biyu da sauransu mafi yawancinsu an ce akwai da yawa a jihar bauchi shin wannan baya baka tsoro ko kuma baka gani wani sardaki ne akan ci gaban da aka samu a wannan bangare baya ba da tsoro saboda akwai abun dubawa a lokacin da unesco ta fito da wannan report ta ce jihar bauchi ta ce ta fi kowace yawan waɗannan yara da ba sa cikin makaranta saboda jihar bauchi tana da sama da miliyan guda amma daga bisani sai ga wani sabon rahoto ya fito an ce jihar kano tana da sama da miliyan uku na yaran da ba sa makaranta to kaga akwai matsala a wannan abubuwa da yawwa mm. a dalilin haka ne yasa ni wannan ba ba ni tsoro ba don koyi ba saboda daga lokacin da aka fito da shi kuma tun farko a lokacin da aka yi wannan eh, mm. eh, ƙididdiga mm. an yi shi ne a lokacin da an fara wannan yaƙi na boko haram kuma mutane suna tuttuɗowa daga wurare da yawa zuwa eh, yan gudun hijira zuwa bauchi a dalilin haka ne da aka yi wannan kididdiga sai aka samu yara da yawa ba sa makaranta amma ya zuwa yanzu musamman ah, da shirin nan da aka shigo da shi na ciyar da yara 'yan makaranta hmm. da gwamnatin tarayyar najeriya take yi da yawa daga cikin yaran nan su koma makaranta to kamata ya tukuna a ce unesco ta koma a ce a wannan shekara da muke ciki ne ta yi wannan kididdiga hmm. kuna ta fitar da wannan sakamakon na fahimce ka ba eh. lalle ba ne wannan kididdiga da aka yi ta kasance gaskiya to mu je ga wato um, siyasa eh, zamu da taba siyasa kadan um, jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin da suka baiwa eh, gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari gagarumin gudunmawa hasali ma ana ganin jihar Bauchi kusan tana ɗaya daga cikin jihohi da akan kira gani kashe na shugaban kasa Muhammadu Buhari a gefe guda kuna da Allah ya zarta ku da shugaban majalisar wakilai ta najeriya um, wanda ana ganin cewa akwai buƙatar inda ko kuma in an kyautata alaƙa tsakanin jihar na gwamnatin jiha da ta tarayya da kuma tsakanin gwamna da gwamnatin jiha da irin waɗannan shugabanni kamar shugaban majalisar wakilai misali da ƙila jihar nan za ta binciko wani abu daga tsakiya eh, shin ta kuke cin amfani wannan ko kuma rikicin da ake ganin a tsakanin kudin ya haifar da wani tarnaki a wannan kokari ya haifar da tarnaki ah, kuma dukkan kokari da za a yi saboda sasantawa tsakani ah, ni a matsayina na gwamnan jihar bauchi na yi ah, akwai lokacin da kafin allah ya ɗauran da masanin kano har shi sai da na kirawo ya zo abuja musamman saboda ya sadu da shi shugaban majalisa ah, wannan bai haifar da damin ido ba hmm. akwai lokacin da sarakunan yanka na jihar bauchi muna da guda shida hmm. ah, ɗaya baya da lafiya suka gaba ɗaya hmm. suka kira shi shugaban majalisa da 'yan majalisa su zo bauchi a zauna saboda su bukadin abin da ke faruwa ah, shugaban da shi da 'yan majalisa suka daga bisani sarakunan nan suka yi kwamiti na mutum uku karkashin sarkin bisau suka taho abuja suka fuskantar da waɗannan mutane aka yi dukkan abin da za a yi suka dawo wannan ma bai haifar da wani abu hmm. dukkan wani kokari da za a yi ni dan nan kuma na je mutum sau da ɗaya har sau uku hmm. a inda shi shugaban majalisa ya zaɓi a yi mutum. Hmm. duk da dai ni ne gwamnan jihar bauchi wani hmm. ne shugaban siyasar jihar bauchi amma na ajiye wannan a gefe na je duk inda yake so a je a zauna don a yarjejeniya hmm. wanda mutanen da suka shirya irin wannan mitin din a guda ɗaya ne yanzu bai da rai a tsohon makaddashin gwamnan jihar bauchi alhaji garba gadi hmm. shine ya shirya mitin na farko da aka yi a wajen saukar baki na shi kakakin majalisa na biyu akwai dan majalisa daga sokoto dan shugaban kasan eh, najeriya na da alashi shagari wato honorable aminu shagari shine shirya a gidansa kuma na je eh, wato duk an ɗauki matakai da eh, dama na ganin an yi sulhu yawwa mm. na uku dan uwan shi speaker din ne mm. professor suleiman kogoro mm. shi ya shirya kuma na je a gidansa saboda duk na yi wannan saboda a samu maslaha amma allah cikin ikonsa ba a samu ba to zuwa yanzu dai shi shugaban eh, kakakin majalisa ya ma bar jam'iyyar apc haka to bangaren gwamnatin tarayya ai za a sa ran kila eh, an ce wai mai bukatar baji ta sallah eh, kuma ana yin sallah don lada shin ana iya cewa a bangaren gwamnatin tarayya kun samu kun ciko wasu abubuwa ma jiha saboda irin wancan kokari da ta yi sosai gwamnatin tarayya tana taka rawan gani a jihar sai hamdala tun farin farko eh, wajen matsayi hmm. kusan je babu wata jihar da ta mori gajiyar wannan gwamnati hmm. in ka duba da manya-manyan matsayi da aka bai wa jihar bauchi yawon mukamai da aka bai wa jihar bauchi hmm. bayan haka ayyuka na cigaba su ma ana kawo su daidai gwargwado a jihar bauchi eh, dalilin haka ne mu ba mu abin da za mu ba mu da abin da za mu ce su dai godiya wa shugaban ƙasar najeriya in ka duba shirin nan na yan power hmm. akwai da aka fara shi jihar bauchi ce ta fi ya yin rajista wa yara a wannan shirin kuma a yanzu haka hmm. mu ne muke morar gajiyar da ta kowace a wannan shirin wanda kwanan nan ma a school feeding program eh, sai da waɗansu suka kawo wani ƙalubale hmm. a kan cewa ya za a yi eh, yawan wayanda ake ciyarwa a jihar Bauchi ya na jihar Kano misali inda hmm. jihar Bauchi eh, yawan jama'a jihar Bauchi Kano hmm. ta ninka jihar Bauchi hmm. na nuna mutane da ce musu a to ai mu saboda mu mun san muna da wannan bukata matuka shi yasa muka tashi haika a lokacin da ake rijistan yan fawa misali a jihar Bauchi a cikin ƙananan hukumomi guda ashirin da wuya ka samu guda biyar waɗanda suke da kafofin da za ka cimma na'ura mai kwakwalwar da har za ka yi rijista a wannan shirin amma mu ne muka kowa eh, amfana a jihar arewa mm. mu ne kuma na uku a najeriya ga baki ɗaya wajen yawan yaran da aka yi rajista ba don komai ba saboda tashi haikan na yi mm. buses nake turawa motoci nake turawa su ɗebi yaran mm. su kai su inda za su yi rijista a dalilin haka ne ya sa muka yi rijistar dubu hamsin da bakwai da dubu Eh, lokaci ya ya kamata mu karkare amma zan so maka wannan tambaya <laughs> abubakar adawa ka na siyasa suna cewa kamar ka zama maraya a jihar nan ta bauchi duk wani dan siyasa da ke faɗa a ji ya kaurace maka hasali ma suna ganin kila ba za ka kai labari ba a siyasance a shekarar ta dubu biyu da sha tara ya kake jin waɗannan maganganu na ɗaya dai ni maraya ne amma marayan tsaki na biyu <laughs> hmm. Allah ne ke ba da mulki wanda yake so a lokacin da yake dama a shekarar 2015 ma ga gaci mm. ba zan kai labari ba mm. amma Allah cikin ikonsa na kai kuma Alima dogara ta ke da Allah subhanahu wata'ala da kuma abinda na yi wa al'ummar jihar Bauchi ni ba fitattun yan siyasa bane da kwana mm. al'ummar jihar Bauchi yadda ba su da muryar da za su fito su magana su ne damuwa ta su sun amince da ni to alhamdulillah masha Allah muna <laughs> godiya da excellency na a to kamar da kuka ji tattaunawa mu kenan da wato mai girma gwamnan jihar Bauchi uh, barista Muhammad Abdullahi Abubakar a tare da shi mun dauki uh, awa guda uh, ko sa'a guda wato yana zayyana mana irin kokarin da suka yi na ganin sun shayar da jama'ar jihar Bauchi roman mulkin demokuraɗiyya da kuma kokarin da suke na ganin sun inganta fannoni daban-daban na ci gaban jihar kula godiya kwarai your excellency da ka kasance da mu a cikin shirin na'am to abada din sa da sauran jami'an mu baki da ni shafiu suleiman nake cewa mu kasance lafiya Thank you.